أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمي bayan wannan sallama ta musulunci muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya halicci kowa da komai ya ba mu lahiya ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke karatun mu na musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da samun cin nasara a wannan duniya ɗin da kuma ran lahira idan ban manta mun yi bayanin abinda yake fahimtar da mu illa wace ce ko kuma su nawa ne sannan wajibul wujud wace irin illa ce a yau muna son mu karanci menene wajibul wujud ya kaɗaita da su tunda daman asalin darasin muna so mu san abin da wajibul wujud ya kaɗaitu da su ne har muka zo da bayanin illoli wanda suke daban-daban a cikin wannan duniya tamu To, na farko abin da ya kamata mu sani yana daga cikin abubuwan da wajibul wujud ya kaɗaita da su na farko shi ne yana da duk kamala wadda ma'aluli yake da da wadda ma ba da a nan wurin wannan ƙa'ida sun samo ta a cikin wani istilahi na falsafa wanda suke cewa faƙidu shai'i la yu'tihi suna cewa in falsafa duk da yake kuma ma'auni ne daman na hankalin kowa yana gane haka amma a tunaninsu suka ce wai wanda bai da yaya zai bayar kenan dole ya kasance ni da zan baka ya kasance ina da sannan in baka amma ba yi wa mutumin da ba a tsammani yana da wani abu kuma a ce ya bada duk hankali zai ta ajubi zai mamaki shi yasa duk wata kamala da muka gani ga halittu ba ma kawai mutum ba duk wata halitta da muka gani to mu sani Allah yana da fiyayyen wannan kamalai saboda da bai da ita da ba zai bashi ba yanzu mutum yana da kamala ta hankali shi yasa yake iya kere-kere. wanda suke na hankali kuma masu tada hankalin wasu in suka gani suna ta'ajibi suna mamaki yadda ɗan adam ya yi wanga abin alhali asalin ta'ajibin asalin mamakin daga ina yake hitawa daga hankalin ɗan adam to yanzu wanda bai da hankali mu ɗauka cewa mun unga mutum nan mahaukaci ne ɗari bisa ɗari ba wai mahaukacin da yana kewaye mashi yana komawa ba mahaukaci ne a ɗari bisa ɗari yanzu idan aka ce ga wani abu ya zo ya yi irin na masu hankali mun yi mamaki ko ba za mu yi mamaki ba ba wa kai mamaki ba za mu yarda ba saboda kowa ya san ga mutum bai da hankali me yasa karamin yaro in yi wani abubuwa na ban mamaki sai a yi ta mamaki saboda ana ganin hankalin shi har yanzu bai kammala ba amma ga yana wasu abubuwa na masu hankali to shi suke cewa lalle wanda duk zai bada dole ya kasance yana da shi duk mai hankali dole ya kasance yana da hankali ka hanyar yi abubuwa na hankali kenan ba yiwa in yi abubuwa na masu hankali alhali kuma ni ba da hankali ba yiwa in yi abubuwa na masu ilimi alhali ni ba da ilimi ba yiwa in arzita wani in ba wani kuɗi in karrama shi alhali kuma ni ba da komai ba yiwa kenan wannan wani ma'auni ne na hankalin kowa ya san cewa ba yiwuwa ka ba wani abin da kai baka da shi shi ya ma an samo a wani littafi shi ma na ɗaya daga cikin manyan malamanmu wanda mutum yana iya in yana son ƙarin bayani ana ce masa shahidu mutahari cikin littafin shi ya zo da ƙarin bayani game da irin wannan mas'ala ɗin duk da take kamar da muka sani abu ne wanda yake bayyananne bai ma buƙatar bayanai sosai amma wanda yake ahalin ilimi saboda wanga mutunan mutunan ne mai tunani mutum ne wanda aka yi shi masani na ilimin falsafa da kuma tunani ya ba da lokacin shi cikin haraka tunani saboda aka muke iya samu cikin littattafan shi ya yi bayanin irin wannan masail ɗin masu muhimmanci yanzu sai mas'ala ta gaba abubuwan da shi wajibul wujud yake banta da su ya banta da cewa yana canza rishi zuwa samu wanda ita ce matsala ta biyu sannan wajibul wujud mai badawa ne ko da yaushe shi ne mas'ala ta uku sai mu dawo kan matsala ta biyu mu yi bayananta da kyau don mutane su gane matsala ta biyu ita ce yana canza rishi zuwa samu yana canza rishi zuwa samu Wanda misalin ya za mu gane shi yanzu mu ɗauka mai aikin katako kamar da muka ba da misali ko kuma mu ƙara ɗauka wani kawo wani misali sabo mai ƙera mota ne yanzu mai ƙera mota kaga yana buƙatar ƙarfe wanda da shi ne zai aiki don ya ƙera motar shi ko ba haka ba sannan duk wani mai aiki shi ma irin wannan misalin ne in ka ɗauka mai yin ɗinki ne ko kuma mai dafa abinci ne aikin shi ya dafa abinci ya sai da mutane in ka ɗauka mai kasuwanci ne in ka ɗauka kai koma wani irin aiki mutum yake yi aiki ne na hannu aiki ne ma na tunani yana buƙatar abubuwan da zai yi amfani da su cikin yin aikin shi wannan ba shakka haka ne kamar misali yanzu mai ɗinki yana buƙatar a kawo mai yadi wanda zai ɗinka don ba yau ka so ka ce ma mai ɗinki ina son ka yi min ɗinki alhali baka zo mashi da komai ba wani yadi da ka zo da shi sai in ka za ka bashi kuɗin gaba ɗaya ka ce to ka je ka sawo yadi duk wanda ka ga yayi ka ɗinka mini wannan yana yiwa amma ka ce baka bashi yadi ba kuma baka bashi kuɗin sayan yadi ba ka ce kawai ya maka ɗinki sai dai kuɗin ɗinki kawai za ka bashi yana yiwa bai yiwa haka nan mai kera mota idan bai samu karhe wanda zai kera mota da shi ba ba yiwa ya kera mota to a nan wani abin da muke son mu nuna shi mai ƙere-ƙere ko mai ɗinki ko mai sauransu suna bukata duk da cewa su dalilai ne wanda suna samar da wani abu wanda yana ba da ban mamaki saboda aikinsu ne za su yi abu wanda zai ƙayatar da mutane in mai mota ne zai ƙera mota gwanin kyau wanda duk wani mai kuɗi zai yi gurin ya sayi irinta kai har ma wanda bai da kuɗi zai so ya shiga irinta ina tunawa a wasu shekaru wani da ya samu kuɗi sai je so wasu irin motoci irin waɗanda sai mai kuɗi ma yake iya shiga cikinsu sai ya zuba kuɗi masu yawa ya sawo irinsu ya ya zuba a matsayin taksi wagga wadda ake shiga ka zo ga abin mamaki don da ne yi mai da kuɗin shi saboda ko wani zai tsaye ko da zai kai awa guda zai jira sai dai irin wannan mota ta zo ya shiga ya gani ya ji wannan mota take ka kenan saboda kyawun aikin da mutumin nan ya yi kyawun aikin da masu ƙiran nan suka yi cikin ƙera wannan mota ɗin yasa mutane suna sha'awar su shiga irin wannan mota ɗin to a taƙaice mun gane duk wani wanda ya iya aikin shi a dai wannan halitta ta wadda muke gani yana buƙatar wani abu wanda zai sarrafa ya juya shi ya gyara shi ya yi kyau sai ya sai da mutane ko ya samu kuɗi da shi wanda zai rayu da su wannan abin da muke gani kenan shi yasa muke cewa wannan illoli ɗin ga irin mizarsu da matsayinsu a wurin mutane suna da matsayi amma duk da haka nan irin wannan illolin irin su ne Allah irin wannan dalilai in na samar da abubuwa irin su ne kamar Allah ba haka ne ba su kamar yadda muka ce suna bukata sai sun samu wani abu mai ɗinki sai ya samu yadi mai ƙera mota sai ya samu ƙarfe mai gyaran katako sai ya samu wannan katakon da sauransu amma Allah subhanahu wa ta'ala ko mu ce wajibul wujud shi yana samar da abubuwa ne daga rishi wani da can sam sam babu su bai bukatar sai ya samu wani abu sannan ya kera bai bukata a nan wurin mutum yana iya tambaya ce to ya muka gani duk mutane sai yana samar da su ne ta hanyar wasu ruwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara halittar mutane a cikin asalin kuma halitta ta mutum annabi adam kenan shi kuma daga laka ne za mu iya ce shi ma sai da Allah subhanahu wata'ala ya amfani da wani abu sannan ya yi to kai kuma malam ka zo ka ce misali Allah shi ba haka ne ba bai bukatar sai ya samu wani abu kamar irin masu ƙere kere da sauransu wannan shubha ce tambaya ce sai mu ce eh tana yawa kai baka fahimci darasin da kyawu ba a nan wurin abin da muke nufi shi ne yanzu kai a ganinka Allah subhanahu wata'ala sai da ya samu laka sannan ya zo ya kera ta to tambayar da za mu yi maka don ka gane da kyau wa ya kera lakai dama yi abin da muke son mu nuna kenan ma'ana asalin halitta ɗin wannan kuma Allah na sai koya mu komi yana son ya yi shi ne da dalili shi yasa maka gani ya biyo ta hanyar laka ya halitti annabi Adam sannan bayan haka sauran duk halittu ta hanyar wannan ruwa din yake halittar mutane amma ko su din wa yake halitta su shine ake son a nuna Allah subhanahu wata'ala shi ke samar da rishi wanda da babu shi shi ke samar da shi kamar yadda laka asalin lakai shi ke samar da ita saɓani idan ka zo mai yin gini ƙasa ba shi ke samar da ita ba sai dai ya sayo, daga asalin inda ake saida ta ko su ɗin can suna gyara ta ne su hiddo ta ba wai su suka kera ta ba sannan haka nan ƙarfe mai mota yana yi yana yin mota asalin ƙarfe ba shi yi shi ba sai dai ya zo ya sarrafa shi gyara shi sai ya yi mota haka nan mai ɗinki ba ya cewa wannan kyalle da ake kawo mishi shi ya kera shi kawo mishi ne akai sai da aka kera shi to shi Allah daga asalin abin shi ke kero abin sai ya yi. kenan kaga bambancin sauran da halittu shi ake cewa daga babu yake samar da samuwa wannan kenan sai na uku kamar da muka ce shi kuma bayanin shi a takaice duk da lokaci ya kawo ƙwarewa ko kuma muna iya barin shi sai darasi na gaba amma yanzu ƙarin misali game da wannan na biyu wanda ya wuce saboda mu ƙara fahimta kar ya kasance an bar shubaha. muna zaton dai bayanin da muka yi na warware shubaha da ta wuce an gane ta da kyau in ba a gane ta da kyau ba mu duba mu gani yanzu halitta ta mutum kamar da muka ce shi dai ɗan adam yana cin abinci yana amfani da duk abubuwa da ya samu na cin abinci amma wa yake kula da harkar lahiyar jikin shi Allah ne in baka yarda wannan ba kuma ka ce misali lahiya lau yake ko yana shan maga ko yana cin abinci mai kyau ne to wa ya halarci abinci mai kyau wanda har mutum zai ci har ya bada ruwa masu lahiya wanda za a halitta mutum da su wane ne in kayan marmari ne kake ci Allah subhanahu wata'ala ya halice su ne in ma ne kake ci abinci ne mai kyawo Allah subhanahu wata'ala ya halice shi da za ka ci abin da yake da guba ko yake da matsala kafin ma wai a yi tunanin ka samar ta hanyar ka ko a samar da wani a halici wani kai za ka riga kowa gidan gaskiya ne kaga kenan asalin dai halitta din hatta wannan wanda Allah subhanahu wata'ala ke halittar dan adam da su wannan asalin halittar daga Allah ne asalin shi daga Allah ne ba wai daga mutum ba ne balantana har mu ce Allah sai da ya samu ta hanyar ruwan ne wani ya zo ya kera ruwan shi ya zo amfani da ruwan sai yake halittar mutane ba haka ne ba saboda haka nan dai a takaice muna gane Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wanda 'yan falsafa suke ce ma wajibul wujud shi yana samar da abin da da babu shi babu kuma wanda ya taɓa yin irin shi kamar sammai da ƙasai shi ya samar da su ba tare da wani ya taɓa yin irin su ba ko ya samo wani abin da ake amfani ana sarrafawa don yi wannan sammai da ƙasai din wannan shine wajibul wujud insha Allah za mu ƙara bayani kan abin da ya shahi na uku game da khususiyya ko kuma abin da wannan wajibul wujud yake banta da su wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin